Écoute d'un programme en rediffusion sur VO. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar ɗazu a yau ne aka yi bikin ranar abinci ta duniya. Muna tafi da rahoto daga Najeriya game da shirin samar da wadataccen abinci mai inganta lafiyar al'umma da yaƙi da yunwa wanda shine taken bikin na bana. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma sun ce lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta mai da hankali wajen bunƙasa noma ta hanyar samar da kayan noma na zamani. mu kullum muna da duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iyaye da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20 30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi. Shugaban matasa na kungiyar manoman jihar Neja Malam Shehu Kamaya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka Sulaiman Manabarma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa akan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu 'yan ƙasar Ghana. A yau dai za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a magance matsalar haɗarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane duba da yadda ake yawan samun aukuwa haɗarin a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai a yau Laraba ya kashe mutane goma sha shida a garin Naftahi da ke kudancin ƙasar ciki har da magajin garin garin. Kana harin ya jikata wasu saboda hamsin. jami'an lebanon sun yi allah wada da wannan hari na babban birnin lardin suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindiga ta hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar lebanon prime minister mai riko najib mikati ya ce da gangan ne isra'ila ta auna wani taro da karamar hukumar ke yi domin tattaunawa akan ayyukan birnin da shirin aiki da shirin jin kai ga mutane da suka rasa su sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa amma ministan tsaro na isra'ila yoav gallant yayin da yake ziyara a arewacin ƙasar isra'ila kusa da iyaka da libanan ya ce isra'ila ba za ta dakatar da fatattakar da take yi wa hezbollah ba domin buɗe wata ƙofar tattaunawa wani jirgin ruwa dauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar albania ƙarƙashin wata yarjejeniya da itali ya isa tashar ruwan ta wato shingen yau laraba kenan domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na roma mai tsarkakiya italy ta gina wuraren karban baki guda biyu a albania a matakin farko da kasar ta kungiyar tarayyar turai ta dauka domin karkatar da bakin haure zuwa kasar da ba ta cikin kungiyar tarayyar turai shirin wani yunkuri ne na hana shiga itali ba bisa ka'ida ba amma shirin ya fuskanci sukar kungiyoyi masu kare haƙƙin bal'adama wanda suka ce wannan wata dabara ce ta hana bakin aure yancin su na neman mafaka. wasu hotuna da kamfanin dillancin labaran reuters ya kafe sun nuna jirgin ruwan sojin italiya mai suna libra tsaye a tashar ruwan kana an yi ma wasu bakin haure goma sha shida rakiya zuwa cikin sabuwar cibiyar tantancewar wanda ke tashar ruwan wanda aka kuma killace da katangan karfe mai tsawo kana aka kafe tutocin italy da ta tarayyar turai ana ƙara samun tada jijiyoyin wuya a kan bakin haure a nahiyar turai inda kasashen turai da dama da suka hada da jamus da kuma poland suka ɗauki tsauraran matakai firaministan italy Giorgia Meloni ta faɗa a wani sako da ta kafe tana cewa ƙasarta ta buga misali ne don sauran ƙasashen nahiyar turai su masu biyo sahu da kafa wa irin waɗannan cibiyoyin da ita ta kafa a albania labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a baiwa ukraine gayyata ta shiga kungiyar tarayyar kungiyar nato ba da wani sharadi ba kana a kuma dauki matakin tsawatarwa wanda ba na makami mai linzami ba ga ayyukan da rasha ke yi yana faɗin haka yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar ukraine yau laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi wadda kuma na nasara akan yaƙi da rasha take yi na mamayar da ta kai yi. tare da ƙawayenmu wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo ƙarshen wannan yakin ba tare da la'akari da abin da putin yake bukata ba zelensky ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilastawa putin ya rungumi zaman lafiya wasu bangarori na shirin wato na wannan shiri sun hada ne da alkawarin shirin sake gine-gine bayan yakin daga kawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun ƙasar ukraine zelenski ya sha tattaunawa akan wannan shiri wanda ya yi shi a cikin 'yan makonnin nan da shugabanni na kasashen yamma labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc samar da mafita a kan yaƙi da yunwa domin samar da abinci mai inganta lafiyar al'umma shine taken ranar abinci ta duniya da aka yi a yau laraba 16 ga watan oktoba wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu wajen neman abincin da za su ci na yau da gobe matsalar rashin tsaro ambaliyar ruwa tsadar takin zamani da sauran kayan aikin gona sun taka rawa a koma bayan da aka samu wajen samun yalwar abinci a najeriya a baya-bayan nan wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware kowace rana ta sha shidda ga watan goma na kowane shekara domin yin nazari da tattaunawa a kan samar da abinci mai inganci da zai yi tasiri wajen inganta rayuwar ɗan adam masu ruwa da tsaki akan aikin noma da ke zaman hanya ɗaya tilo na wadata ƙasa da abinci sun ce lokaci ya yi da Najeriya za ta mai da hankali wajen bunƙasa noman ta hanyar samar da kayan noman abinci na zamani domin sauƙaƙawa manoma ta yadda ko da ƙaramin manomi ne zai iya noma amfanin gona mai tarin yawa da kuma inganci kamar yadda shugaban matasa na ƙungiyar manoman jihar Niger Malam Shehu Kamai ya yi ƙarin bayani. Manoman mu kullum muna da duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iya da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20 30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi. Matsalar tsaro da tsadar takin zamani da sauran kayan da ake amfani da su a gonaki ya taimaka wajen mai da hannun agogo baya wajen samar da abinci mai yawa a Najeriya. Yeah. Malam Kabiru mai kashu sakataren kuɗi ne na ƙungiyar manoma a jihar Niger ya ce a yanzu an ɗan fara samun haske a sakamakon samun saukin 'yan fashin daji a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya. Insecurity gaskiya an samu sauƙi ko ana kan samun sauƙi bisa ga shekarun da suka wuce don da za ka ga akwai wuraren da an fi shekara biyar ba iya ko kunya ba yi ba amma bana yanzu an yi noman nan successfully kuma ana ana girbi gaskiya muna yaba ma gwamnati kuma muna ƙara ƙara kiran su ƙara ƙwafin gwiwa da kaimi wurin security da suka ɗauka domin a ga an ƙarƙare sauran gurɓatattun da suka rage domin in babu abinci ƙasa za ta shiga cikin hali. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ƙoƙari tare da samar da hanyoyin bunƙasa noma domin wadata ƙasa da abincin babban sakataren ma'aikatar gona ta jihar Niger, Dr. Matthew Ahmad wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a taron ranar abinci ta duniya. duniya da ya gudana ya ce a yanzu sun fara shirin bunƙasa noman rani da zai taimaka wajen wadata al'umma da abinci. In Ya ce nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu tattara manoman a wurare mafi kusa da su. domin mu taimaka masu da kayan noman rani domin bunkasa noman shinkafa a yankunan nasu. Duk da yake dai an samu amfanin gona a wannan damana ta bana akwai sassan Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta kawo cikas wajen yin gaba da amfanin gonar da aka samu. Lamarin da masu sharhi ke cewa akwai buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun kai musu ɗauki cikin hanzari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari zangon FM. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon da ya gabata an ji yadda masu bukata ta musamman suka jajirce akan ayyukan bunkasa dabban zamani na guragu a ƙasar Ghana. da ke kara da girman gudunmuwar da nakasassu ke iya bayarwa a dukkan lamuran cigaban al'umma waɗanda ke ba su da lafiya kafansu a ka yanka kafan kanewu guda ko biyu kana da problem kan sanan kanewu na so gaya maka kana da rayuwa gaba diwa kai ba mutum ba zaba ne shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya ne limits ma kowa ba yana kan wasu mutane special ba ne opportunity da ke cikin wani yana da girma sosai kuma taimako farko ina rage darajar mutum ne wallahi lazim barake barake na ina rage darajar mutum sosai To a yau za mu ji ci gaban da kungiyar 'yan wasan na Adaptive Boxing ta samu da kuma tasirin kungiyar a kasashen waje. Masu wannan fafutuka sun buƙaci gwamnatin Ghana da ƙungiyoyin cikin gida su ɗauki abubuwan da suke yi da muhimmanci don ɗaga tutar ƙasar a wannan fanni. wani ci gaba kuka samu a cikin wanga aiko dai har yanzu ana fama tukunna eh za ka je abin da shi federation gajirin federation ne ba federation da ya zo ya jima ba ne mm. gaske farko kamar da president na ke magana cewa lamarin finances ya kai kamar shekara nawa da aka fama. Idan muka fam sofa na yanci za shi 6 years ke ko 7 years ke 8 years 8 years ke ya shekara takwas ke ya shi farko mu request a ba mu fige daga boxing arena kamar mu ta yin kitin riza kamar boxing sin ability boxers su yi boxing a ba mu wani kitin riza sai duniya su dan abin da muke yi ma wato in za wani gasa wanda ku za ku fara yin kuɗe fili kafin eh, wannan gasar ya wannan kuma na nan national ne eh. ba irin local ba national ne eh, da kasa ba gaba da kasa gaba da ne shi muka nemi wannan taimako shi suka ba mu gaske da suka ba mu muka soma muna zo muna yi to gaske mun samu karbo sosai mutukar karbo irin su azumin nelson sun zo sun suna taimako mun samu wani lokacin da muka zo muka yi wannan wasa da muka muka aka ji mu duniya wani danwo daga amerika ya aika mana kudi ya ji daji abin da muke yi sosai fesa gaske dai even kwanakin bayan ga mun samu wasu bakuna da suka fito poland da suka zo suna son mulka mu collaborate su mu yi aiki tare su ta zama da gwiwa da su daga poland poland na turawa ne da eh, suka zo suna son kudu wasu organized championship daga poland zo da sun zo mun meet government ma government kuma ya ce muna kaman ne lokacin ya kai abinda muke son da su yi muna da la yadda su yi muna dama tambayar da nake so in yi muku kenan shin gwamnati ta san da ku kuwa kuna da alaka da gwamnati sosai sosai gwamnati san da mu sosai even jiya kamin ba mu musu wuce mu da national sports authority mu yi meeting jiya gaskiya sun ba mu karbo sosai sun gaya mana kaman ko menene muke so they are ready for us in terms of da da su muna so mu yi tafiya wani su facilitate wani abu ne su da ready for us Mr. President menene hanyoyin kunan gaba abin da ke cikin da dan wani chairman ya fadi don ina son taba kadan game ga shani eh kara wani abu kadan shi eh, mun na kugiya ne mai zaman kanshi dawo karkashin gwamnati suna zaman kan muna ko karkashin gwamnati muna zaman kan amma wanga amateur boxing mu muna partner da su na kasa da su na kasa akwai haɗin gwiwa tsakanin akwai sosai sannan Ghana boxing federation su ma muna partner da su na kasa na kasa baki sannan dan ce national sports authority na gwamnati kenan kamar da dan wani ke san da zaman mu muna roko abin da muke yin ga ba government kaɗai ba stakeholders waɗanda ke baya su duba su masu sa hannu duba mu kaɗai da mu yi wanga aiki ba mm. mu yi aikin ga shaida yan waye da ke baya don mutanen da ke kan titi kamar da yake fadi ke bara wallahi yanzu haka mun identify mutane ya fi 150 kuna ganin kuka sa su a cikin boxing sun yi sun yi su yi don muna so damu da hmm. club da mu yi shi club ne da mu yi shi club ne don turai club ne yes shi adaptive boxing na shi kamar national team ne amma da yake ba mu da resources na to shi shi nan ba resources nan ba kayan aiki shi sa ya bari muke tafiya da national team wannan muna muna muna tafiya da shi da muna bugu da amfani da nasu yes ba mu baka ba yau mm. in dai muka muka mutane da muka identify 115 ga mm. ba Accra kadi ba kuma si eh, wanga eh, central region da wanga west region da bronga hafu eh, da bronga hafu ya inda na kafa dinga mun identify mutane 150 to wadannan wuri ga dukan ga in dai muna da resources clubs na na mu shi wuraren nan ne don yanzu hakan ga world eh, olympics committee suna duban laws laws mu da yanda ya kamata mu yi abin da takarduna muna annun su tun kamar yau shekara fudu kenan suna duban su accepting mu mu fara yin mu ma daga olympics shi yasa muna duban zuwa next four years da ke zuwa daga america ga bai yi wani mu ma mun fito cikin wurin nan mu zo mu show talent mu mu menene maganar ku na karshe malam abubakar mr president auren nake da shi waɗanda ke ba su da lafiya kafansu aka yanka kafan kaniwo guda ko biyu kana da problem kan sanan kaniwo ina so gaya maka kana da rayuwa gaba diwa kai ba mutumin ba ba ne kaka doki rayuwanka ka ba shaye shaye kaka doki rayuwanka ka ba abin da bai kamata ba malam musa tuluba shawara ne da nake so ma yan nan da suka zama na kasa more especially wanda suka zama yan mu na zango masu bara almusamman masu bara ana zuwa kan anya ana neman taimako gaskiya mun duba kamar wani lamarin duka bai dace ba da dace shi shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya the limit ma kowa ba yana kan wasu mutane special ba ne opportunity da ke cikin wangabu yana da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne wallahi lazim bara mm. ina rage darajar mutum sosai muna su digangan ne wadansu muna su gan kamar ciwo kamar ba su saba opportunity ba to mun zo musu da wanga abu su zo su su join mu da za mu tambake su kuma. Masauraro da wannan gargaɗi na shugabannin kungiyar 'yan damben zamani na guragun Ghana za mu dakatar da shirin a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako da producer Julie Lazarus Gresham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa. ke ce da ku a huta lafiya. Madalla a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayarmu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. A kan shin ta yaya kuke gani za a magance haɗarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane duba da yadda ake yawan samun aukuwa haɗarin a Najeriya. Mun sami kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. Suna da Mustapha ɗan fina ta karamar kumar ta garko. To muna jan kaɗan fulani. da gaskiya shi shiryen kuma ta shiga gidan rediyon na sayan ina wa Amurka fatan alheri duka ma'aikatan ku. Allah sarki to mun gode to me zaka ce game da maudu'in mu na yau akan yadda kake gani za a magance hadiran tankokin man fetur da ke laƙuba barayukan jama'a. Kana jin mu malam dan Fulani? To ina ga layin malam dan Fulani ya goce yanzu kuma bari mu je Nasarawa. To alhamdulillah Ajiya barkan ki da waraka. Barka kare da wa muke magana. bashir tela ne da ganin lafiyan bari bari o muna jan ka bashir tela gaskiya hanyoyi da nake gani ya kamata a ci an samu tafeta na tsarurrukan tankuna najeriya na farko gyaran hanyoyi manyan hanyoyi da ya kamata gwamnatocin mu ce suna gyara ya kamata ce an gyara sannan kuma su masu direbobin su guji duki na ganganci da kuma guje-guje hakan yana da nasaba da waɗannan matsaloli da fama da shi kuma mutane na da cewa kiyaye in an samu wannan matsalar kar abin na kwaɗayi na cin abin duniya a ƙaurace ma wannan wajen saboda tsira da rayuka muna fatan kama mana sauki na ku ne bashir tela daga nan lafiyan bari ba. mun gode malam bashir tela yanzu kuma bari mu je jihar neja salamu alaikum da muke magana daga neja daga injiniya lawal dan kolin maguriya ne daga nan bangi ne muke kira a jihar neja to muna jan ka injiniya lawal Masha Allah, wato zukatan mu na Najeriya mm. abubuwan da ke yake a cikin zukatan su uzuri da sauransu suna iya kawo yawan fatura a Najeriya da kuma hanyoyi a duk duba don kusa ta bi hanyar da bakera zuwa kafa da duk duba yadda wurin nan ya suke ita na idan zan je aikata na can sai na bin wahala kusan abubuwan sawa mutum zai samu damar wucewar wallahi yana ɗaya da abubuwa hanya to mun gode injiniya lawal da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa kaduna wa alaikum salamu da wa muke magana daga kaduna malami daga kaduna ko kana tare da mu Salamu alaikum malami daga Kaduna. To ina ga layin ya wuce. To mun samu wani kiran ne har yanzu daga Kaduna. Muna jan kamalan Ibrahim. To layin Kaduna ma ya goce yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar da wa muke magana daga Nijar. Salamu alaikum da wa muke magana daga jamhuriyar Nijar. alaikum salam. Assalamu alaikum bin dauda ina tare da umma mana halin shugaban kuɗa gudanar yawa duk wani da ta jahohin Nijar. To muna jan ka umma mana Ali. Yanzu ya kamata jami'an tsaro sun fita da zauta domin da wani rijiyar harkar kasan bai tawa da jami'an tsaro na gari kan babu To mun gode umma Malam Ali yanzu kuma bari mu je kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba Inawa daga nan kwara. To muna jan ka Bello Garba. gaskiya hanyar da za a bi a magance irin wannan matsaloli na fasuwar tankuna mm. to na sai dai a gyara hanyoyi haka kuma su kansu motocin a kula da lafiyarsu dan rashin lahiyar mota da kuma hanyoyin matsalolin hanyoyi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ana samun sauran mota Allah shi kuma kawo mana karshe irin wannan matsaloli da aka samu na haɗarin kanta wai na haɗuran tankunan mai a Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka na mun gode malam bello garba yanzu kuma bari mu je delta a can kudancin najeriya Assalamu alaikum barka aiki. Wa alaikum salam da wa muke magana. Sau na sabu kima maraban da ina kiran ku daga wari a jihar Delta Nigeria. To muna jan kamalan sabo. Yau wato hajiya abin da yake yawan kawa dirra na manyan motoci musamman masu ɗaukar mai a Najeriya ni a gani na abu uku ne. Hmm. na farko lalacewa hanyoyi na biyu gudun wuka sa'a sai na uku kuma mugun nari da ake sun tankunan girman su yayi yawa da gaskiya wa'annan su ne muhimman abin da suke kawo haɗura sannan kuma na hudu rashin rashin doka in mutum ya kai ganganci ya kashe mutane ba a yi hukuncin da ya dace da To mun gode Malam Saba daga Delta yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Sirajin Rabi'u Iftikar daga Ancho kalmar hukumar Kubo a jihar Kaduna. To muna jan kamalan Sirajin Rabi'u. Yawa magana ta gaskiya sai an dinga horar da matasa yadda ake yin tuka saboda kakin ga yanzu akasarin matuka tankokin mai matasa ne haka samari kuma ga tsakanin ga Allah ba a wato iyakance gudun da ake yi a Najeriya kuma ga harshen kyawun hanyoyi saboda haka gaskiyar lamari ya kamata ma a maida su makaranta ne a ce sai wanda yake da takarda kaza sannan za a yi yabe tukin mota kala kaza in aka haka din gaskiya za a samu saukin haɗin ratan abin ne mai tada hankali kwarai da gaske kuwa mun ga abin a yanar gizo abin ya matuƙar tada mana da hankali. to mun gode malam siraja rabu yanzu kuma bari mu je jihar zamfara. assalamu alaikum. wa alaikum assalamu da wa muke magana daga zamfara. suna na umar makeri kakin dawa zan farashin maradin local government ina yi muku fatan alkhairi hakikanin gaskiya wannan maudu'i da aka dauko maudu'i ne mai matukar muhimmanci mm. duba da irin gudun da manyan motoci suke yi a ƙasa ta najeriya to ya kamata a ce an ɗauki mataki kamar yadda ɗan uwana ya faɗa a horar da su a buɗa musu makarantu wanda yake na koyon tuki ne domin rage irin wannan gudu da ake yi domin abun akwai ta da hankali irin waɗannan haɗurra da ke faruwa muna fatan ubangiji allah ya kawo mana zama lafiya a to mun gode malam umar makeri har yanzu dai muna na a zamfarar salamu alaikum da wa muke magana daga zamfara. ke dare amincin amincin Allah ya tabbata a gare ku a daidai wannan lokaci. Amin. da muke magana sunana nasiru wukai ne kurgu ina kiran ki da gusau a jihar zamfara to muna jin kamalan nasiru ya kokari a aiki da jama'a sai godiya gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a najeriya abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. na farko direbobin mu da masu awa tanki da suna kai ga gangancin da suke yi ba su da hakuri kuma su al'umman da suke yawan zama bakin hanya kuma su ma ba su da hakuri yana da kyau da aerospace wanda suke kula da hakkin hanya da kuma su masu zama bakin hanya da kuma direban gabaki ɗaya more guda ne wanda idan aka ce mutum ya rasa rayuwar shi ya rasa rayuwar shi haraka gabaki ɗaya a zo irin tsaurin da ake sawa a kuman kara asura na kan hanya to ta kara kai ne wajen wannan abin da bar mm. an san cin hanci da rashin babbar don mun ne a tsaya aiki a arewacin Najeriya musamman arewacin Najeriya abin ya yi yawa gaskiya yana da kyau gaskiya da ke mataki ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya ne ne na suru ne kurgui mai gwanjo da gusau nake kiran ku a jihar Zamfara. To Malam Nasiru Hussaini mun gode da ra'ayinka kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta ce hari ta sama da isra'ila ta kai yau laraba ya kashe mutane goma sha shida a garin naftahi da ke kudancin kasar ciki har da magajin garin garin kana harin ya jikata wasu sama da hamsin jama'an lebanon sun yi allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindigar hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar lebanon wani jirgin ruwa dauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a kasar albania karkashin wata yarjejeniya da aka kulla da kasar italiya ya isa tashar ruwa ta shingen a yau laraba domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na kasar roma mai tsarkakiya shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi kira da a baiwa ukraine gayyata ta shiga kungiyar nato ba tare da wani sharaɗi ba kuma a ɗauki matakin tsawatawa ƙasar rasha ba tare da makami mai linzami ba yana faɗin haka ne yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasa a yau laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi da rasha da ta kai mamaya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.